bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar babu mai iya batar da shi wanda ya ɓace babu mai iya shiryar da shi sai Allah Allah ya shiryar da mu salati da ɗaukaka da girmamawa sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai. A makon da ya gabata a cikin shirinmu na kundin tarihi mun ɗauko bayani akan kissar da Imamul Bukhari ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas akan maganan annabi Ibrahim da ya ɗauko matarsa daga yankin Sham ya kawo ta cikin tsakiyar Sahara ta Bakka. ya ajiye ta kuma ya juya ya tafi kuma bai ƙara dawowa ba sai bayan gari ya zama gari ita ta rasu ɗanta ya zama babban mutum har ya yi aure kuma mun ji hanyar da suka haɗu har shi annabi Ibrahim yake gaya wa ɗansa annabi Ismail Allah ya umarce ni in gina ɗaki a nan kuma ya ce ka taimaka min wajen aikin suka haɗu annabawa biyu suka gina wannan guri dama an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wato gina Ka'aba da gina Al-Masjid Al-Aqsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya gina Al-Masjid Al-Aqsa shekara arba'in tsakanin gina Al-Masjid Al-Aqsa da Al-Masjid Al-Haram. Wata ruwaya kuma ta zo ba a cikin Bukhari ba cewa Annabi Ishaqa shine farkon wanda ya fara gina Al-Masjid Al-Aqsa. Shi Annabi Suleiman sake maimaita ginin yayi. Yayi mai kwari na na dutse da dutse tunda shi yana iya sa aljanusi aiki. To amma wanda ya fara assasa ginin Annabi Ishaqa ne. don haka masallatan da suka fi kowanne daraja a duniya guda ukun nan dukkansu annabawa suka gina su masallaci mai alfarma annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismaila suka gina masallacin annabi dama annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya jagoranci ginin da shi da sahabbai yana Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ana ginin yana faɗar wannan kuma suna cewa nahnu allazina baya muhammada alal jihadi ma baƙina abada allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina wal mushrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina suna wannan kasida suna wannan aiki sai wancan masallaci na uku al-masjid al-aqsa wanda annabi wato Ishaqa ya fara ginawa kuma Annabi Suleiman ya zo ya sake jaddada ginin. To wannan muka yi bayani cewa Annabi Ibrahim ya yi mafarki a cikin mafarkin Allah ya nuna masa cewa ya yanka ɗansa Annabi Ismail. Ku duba yadda suka yi shekara da shekaru ba su haɗu ba. Kuma sannan yanzu ya zo yana jin daɗin gamuwa da ɗansa na fari. Kun san ɗan fari da shiga rai. Kuma gashi an yi shekara ishirin ba haɗu ba. Kuma ya zo ya kwanta bacci kuma Allah ta'ala ya ce yanka ɗan nan. wannan yankawa jarabawa ce ashe Allah ta'ala ya ga yadda annabi Ibrahim ya wato zaƙu da jin daɗi da yake yi na gamuwa da ɗansa to sai Allah yake so ya gwada ƙaunar da yake wa ɗansa da biyayyar da yake wa Allah shin zai iya bin Allah hatta akan ɗansa annabi Ibrahim da safe sai ya ce ma ɗansa ya kai ɗana na yi mafarki ina yanka ka ya kake ganin za'a yi sai ɗan ya ce ya baba ka zartar da abin da aka saka kuma za ka same ni in sha Allahu cikin masu haƙuri. Annabi Ibrahim ya riƙe hannun ɗansa suka tafi bayan gari. A nan ne a cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ya kawo wata kissa ya inganta isnadin ta cewa bayan sun fita bayan garin sai shaidan ya fito wa Annabi Ibrahim yana cewa kada ka kuskura ka kashe ɗanka. Mafarkin nan da kai ba gaskiya ba ne, ni ne na zo na sa maka wasu wasi. Sai Annabi Ibrahim ya ɗauki dutse ya Talawa shaiɗan aka. saboda zafin jifan da kuma yadda ya same shi sai da kafarsa ta rufta a cikin yashi ta zama rami wannan shine gurin jifan shaidan na farko ya sake biyo annabi Ibrahim yana gaya masa dai kafa yadda ya zartar da wannan abun annabi Ibrahim ya sake ɗaukan dutse ya sake rankwala ma aka sai ya sake ruftawa cikin ƙasa wannan gurin sai ya zama alaman jifa na biyu ya sake bin annabi Ibrahim annabi ya sake ɗaukan dutse ya ta'awizi ya rankwala masa ya sake ruftawa wannan guraren guda uku su ne Allah ya wanzar da su su zama gurin jifan shaiɗan. Da haka da ana cewa za a jefi shaiɗan, abin da ake nufi annabi Ibrahim ya jefi shaiɗan sau uku, kuma ya same shi kuma aka kuma shaiɗan ya ji zafin jifan. Sai Allah ya wanzar da wannan alama ta zamo koyi da annabi Ibrahim. Ba ana nufin shaiɗan ne duk ranar jifa yake zuwa ya zauna a gurin ku ta rankwala masa dutse ba. Ina nan ana yi da shi wataƙila shi ma shiga cikin masu jifan. jifan koyi ne da annabi Ibrahim, kamar yadda hawa dutsen arfa da gangarowa, asalin wacce ta fara yi hajara mata annabi Ibrahim, amma Allah ya wanzar da shi a cikin sunnonin haji, a cikin wajibabbin haji, a cikin rukunan haji. Kun ga ashe, mu yanzu ba muna yi ba ne don neman ruwa ga jariri, a'a, muna yi ne don neman rahama ga Allah, kuma amma wacce ta fara wannan kafin ya zama ibada, waccan ce, sai Allah kuma ya mai da shi ibada a cikin aikin haji. kama a wajen ɗawaful ƙudum za mu ga alhazai suna maza suna buɗe su guda ɗaya kuma suna yin sauri ko gudu-gudu sauri-sauri a ɗawafi ukun farko. Asalin wannan a tarihi ya faru ne lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya shiga Madina ya zauna a can kuma zai zo zai umara. Sai kafirai suka yi ta yaɗa jita-jita cewa komawar annabi sallallahu alaihi sallama maka a Madina shi da sahabbai tattalin arzikinsu ya karye. yanzu a cikin yunwa suke a cikin fatara suke a cikin tsiya suke sun rame cuta ta cinye su ba za ma su iya aikin haji ba to sai jita jita ta yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai in kun zo dawafi ku bude kafada ku dan su ga kwanjin ku su san kuna nan lafiya kuma ku tafi da gudu a na farko guda uku dan su san lafiyar ku lau za ma ku iya yin aikin haji koda da gudu ne to dan wani sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya so su yi bakon gaba ɗaya da gudu sai ya tausaya musu yace su yi ukun farko da gudu sannan su yi hudun ƙarshe da ainihin wato tafiya yadda suka saba to kun ga yanzu su sahabbai sun yi wancan ne dan waccan siyasar ta musulunci a kare cewa ƙarya ne jita jita da ake yaɗawa haka kun ga wajabcin kenan musulmi su zama suna da kafafen watsa labarai na isar da nasu manufofi da kare su to amma yanzu mu ya zame mana sunnar aikin haji ta wancan din to shi ma annabi Ibrahim shi ne wanda ya rankwala wa shaidan jifa amma sai Allah ta'ala ya mayar da wannan ko cikin aikin haji wanda kuma ake aikatawa don wancan koyi da annabi Ibrahim da kuma wancan aikin haji قد عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتاع كل To da annabi Ibrahim wato ya ranƙwala wa shaiɗan wannan wato dutse ko ya masa jifa uku wanda mu yanzu an mayar da shi alhaji in ya cika cifcif zai jefa dutse ne guda saba'in ranar goma ga wata zai jefa bakwai washe gari ashirin da ɗaya washe gari ashirin da ɗaya bakwai bakwai kai washe gari ma ashirin da ɗaya kowanne bakwai bakwai bakwai sau uku ashirin da ɗaya bakwai sau uku ashirin da ɗaya bakwai sau uku ashirin da ɗaya an haɗa ya zamo ainihin wato sittin da uku sannan ga bakwai wanda aka jefa na farko an haɗa saba'in kenan wato in mutum ya cika dutse saba'in zai jefa to da annabi ibrahim ya wato ainihin tafi ya je ya wasa wuƙa ya ja wuƙa ya ɗora a kan wato wuyan ɗansa an ce ma ya juya shi ne yana kallon ƙasa don kar su haɗa ido tausayi ya sa ya kasa zartar da umarnin Allah ya ɗora wuƙa zai ja sai Allah ya kira shi ya ce annabi ibrahim ba so nake ka yanka ɗanka ba gwada ka ne ga fansan ɗan na fanshe shi da rago a yanka To wannan rago wasu suna ta bayanin a ina aka ɗauko shi, rago ne kawai aka kamo, kalman a kira shi rago ma sai dai in ya zo a hadisi, amma Allah ce fadainahu bi zibshin azim abin yanka mai girma. Amma malamai sun ce rago ne wanda aka wato fanshi annabi Isma'ila da shi. Kun ga ashe hatta ranar sallah da muke siyan shanu da raƙuma da tumaki da awaki mu yanka milayya shi ma asali koyi ne da sunnar annabi Ibrahim. wanda da can ɗansa zai yanka aka fanshi ɗan da abin yanka kuma aka dawwamar da wannan abin a cikin addini ya zama har yau ɗin nan umin lata Ibrahim hanifa har yau ɗin nan ya zama ibada ce wacce duk shekara mai hali yake siyan rago yanka domin koyi da wato waccan sunna ta annabi Ibrahim da kuma sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda ya sai rago guda biyu ya yanka wa kansa ɗaya ya yanka ɗaya kuma ya ce duk wanda bai samu damar layya ba a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam to annabi Ibrahim Allah ya fanshi ɗansa da rago aka kuma sanya wannan rago ya zama wato shi aka yanka a bakacin annabi Isma'ila da za a yanka da dama Allah ya kaddara annabi Isma'il ta zuriyansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zai fito kamar yadda annabi Ishaqa ta zuriyarsa annabi Yaqubu ya fito ya fi ‘ya'ya goma sha biyu cikinsu annabi Ismail yana ciki, akwai wanda ake cewa cikin ɗansa akwai Yahuda ko Yahuza, wanda sun ce Yahuda da ake cewa daga na aka samu Yahud a wata fassarar da aka yi kalmar Yahudu guda uku ma'ana Yahud suna nufin zuriyan annabi Yahuda ko Yahuza ɗan annabi wato Yaƙub ɗan annabi Ishaqa ɗan annabi Ibrahim wato kusan annabawan banu Isra'il da ake cewa Isra'il ɗin kalma ce ainihin ta Hibru wanda tana nufin ko kuma wasu ce eh, eh, wato kan'aniyun ko kuma kalma ce wacce take sa, annabi Ibrahim, wanda yana nufin wato Isra'il yana nufin wato bawan Allah, Isra'il, El ɗin Allah kenan a yarensu, Izra kuma bawa, wato babban bawan Allah, kullu ta'ami kana hillan libani Isra'ila, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi. Da haka yasa malamai suka ce ladabi ne, kakka ce Allah ya yi wa banu Isra'ila kaza, sai ka ce Allah ya yi wa lalatattun cikin banu Isra'il, domin annabi Musa banu Isra'il ne daga cikin zuriyar yake annabi Isa daga ne yake duk annabawan da suka fito ta nan da nan suke Isra'il Isra'ila annabi Yaqub banuhu 'ya'yansa. ashe ba 'ya'yansa ne duka suka yi laifi ba da aka waɗannan kangararrun fadararrun wanda suka kaucewa hanyar Allah a cikin zuriyarsa Allah ya mai da wasu birrai ya mai da wasu aladu ya la'ance su ya tsine musu suka faɗi magunan magana akan annabawa da annabta da Allah to an tayi sai a ce kafiran banu Isra'il kada a ce dukkan banu Isra'il. Shi yasa suka saula suka sawa daular su suna Isra'ila dan su yaudari jama'a, wato annabi Yaqub kenan, shine Isra'il. To kun ga wannan shine. Da haka annabi Ibrahim shine baban wannan zuriya duka da ta ɓarko ta zuriyarsa. To shi annabi Isma'il wanda shi ya zauna a cikin wannan yanki na Bakka ko Makka wanda Allah ta'ala ya mai da shi gari ta hanyar haɗuwan ƙabilun larabawa suka tashi wannan gari na makka da haka kun ga ashe garin makka wanda ya kafa shi gaba ɗaya a duniya shine annabi wato Ismail ko mu ce mace ce ma ta kafa garin maka? in za mu taƙaita tarihi za mu iya cewa mace ce ta kafa garin maka? ta yi wata ra'ayi ma tambaya a ce waye ya kafa garin maka? sai ka ce mace ce sunanta Hajara ita ta kafa garin maka. duk wanda ya zo Makka a bayanta ya zo ko mu ce ita da mijinta annabi wato Ibrahim suka kafa garin maka? da kuma ɗansu jariri annabi Ismail To bayan tafiya ta yi nisa, zuriya suka yi ta haifowa daga cikin zuriyan annabi Ismaila, suka yi ta yaɗuwa a wannan yanki har suka zama abin da suka zama. Wanda ta nan ne malamai suke kafa, suke kasa nasabar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa kaso uku dangane ga haɗuwarsa da annabi Ismaila da haɗuwarsa da annabi haɗi zuwa annabi Adam. amma malamai suka ce tarihin nasabar a nan ya kasu gida uku daga kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zuwa ga Adnan akwai mutum ashirin wannan mutum ashirin dukkan malaman tarihi sun yi ittifaƙin ruwaito wannan mutum ashirin ɗin a jere zuwa Adnan shi Adnan ba ɗan annabi Ismail ba ne tsakanin Adnan zuwa annabi Ismaila akwai wasu mutane da yawa a nan wannan ne aka yi saɓani wajen ƙirgo adadinsu da sunayensu da laƙabinsu da haka nan nasabar daga annabi Ismail zuwa Adnan akwai wato maganganu da haka wasu inganta jerantawar wasu kuma sun da'afa isnadin da ya jeranto su ɗin a haka saboda ganin cewa annabi wato Adnan wanda shi ne ainihin wato baba na ashirin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan an yi ittifaki akan rawaito shi amma da kan Adnan zuwa wato annabi Ismail nan kuma an yi saɓanin sunayen da adadin amma dai akwai shi sai dai ba a riƙe shi yadda wato yake bidabt kamar yadda aka riƙe wannan na farko ba kamar yadda kuma da kan annabi Isma'il zuwa annabi Ibrahim haƙi zuwa kan annabi wato ainihin Adam wanda kowa yana da wannan nasabar sai dai mantuwa da rashin rubutu amma kowa da za a rubuta za a tabbatar da babanka shi kakanka shi ya fi babanka kakan babanka ya fi kakanka haka da zaka rike kai ta tafiya ba mantuwa ba abin nan zaka haɗe ga annabi adam kowa yana da wannan sai dai rubutawar da tantance hakan yake nan ne ake samun saɓani da haka kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga zuriyan annabi Isma'ila yake da haka shi ma ɗan annabi Ibrahim ne kuma wannan addu'a da ya cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah ya amshi wannan abu ya fito da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga cikin zuriyar annabi Ismail wannan shine nasabar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo har ya zuwa kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dama Allah ta'ala zabi yayi da ya duba a cikin kabilu sai ya zabi Laraba daga cikin Larabawa ya zabi Banu Ismail daga banu Isma'il ya zaɓi wato wato Adnan banu Adnan daga Adnan kuma yayyo ƙasa har ya zaɓi banu Hashim kuma daga banu Hashim aka zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu kenan mafi darajar dukkan halittar da Allah ta'ala ya yi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an haife shi ne a cikin wannan gari na Makka wanda ba wato kakansa annabi Ismaila da kuma kakarsa wato Hajara suka kafa. A cikin wannan garin kuma a cikin wannan zuriyar aka haifi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ana bawa cewa wato ainihin da an kiyaye wannan wato lokaci da wannan ne don fitowar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan zuriya. wannan yana daga cikin hassada da rigima da Yahudawa suke yi da musulmi cewa dan me yasa duk annabawan da Allah ya aiko daga zuriyan annabi Yaqub ake aiko su amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka aiko shi daga zuriyan annabi Isma'il wato shi kaɗai ne ya fito annabi a cikin zuriyar annabi Isma'il amma duk ragowan annabawa kaf waɗanda suka biyo bayan annabi Ibrahim ta ɓangaren annabi Ishaqa suka fito dan annabi Yaqub wato baban annabi yaqub amma duk ragowan kuma shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta hanyar annabi wato ainihin isma'ila don haka suke cewa ai su ’ya'yan Sara ne, shi kuma annabi Ismail ɗan Hajara ne, Hajara kuma baiwa ce, wato suna rena Hajara. To sai Allah ya nuna musu to yana yin abin da ya ga dama, sai ya ɗauko annabin da ya fi kowanne daraja, sai ya fito da shi ta zuriyan Hajara din ta zuriyan annabi Ismaila kuma ta cikin Larabawa. To annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an haife shi ne a cikin garin Makka, kuma a gurin da ya fi ko'ina daraja a doron ƙasa. Ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi maganganu kusan bakwai akai, wasu ma sun ce a cikin watan Ramadan ne. wasu ka ce a'a a cikin watan Rabiul Awwal ne, wasu ce takwas ga wata, wasu ce sha takwas ga wata, wasu ce goma sha biyu ga wata. To bayan maganganu da aka yi akan ranar an fi rinjayar da ranar sha biyu ga wata. Sai kuma magana a kan wato a wace shekara, wasu ka ce akwai abu da ya faru na hadisa tufil, wato abin da ya faru na wani mutum da ya zo da giwa domin ya rushe Ka'aba wanda Ƙur'ani ya ba da kissar. Wannan mutum da ya zo da niyan ya rushe Ka'aba, to a shekarar da wannan abin ya faru, a shekarar aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma masu rubuta tarihi suka ce kafin giwan ne ko bayan giwan ne ko a ranar giwan ne. wato qablal fili ko yawmal fili ko ba'dal fili wasu sun ce a'a yawmul fili wasu sun ce a'a amul fili wasu sun ce a'a qablal fili wasu sun ce ba'dal fili wato kauli hudu akai wasu sun ce a shekarar da giwa aka halakar da mutane masu zuwa su rushe Ka'aba da giwa a shekar aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a kafin zuwan giwan ne da kaɗan wasu ka ce a'a bayan zuwan giwan ne da kaɗan wasu ka ce a ranar da abin da ya faru aka halakar da masu giwa to a asubar wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan malamai sun kawo kauli hudu ba su rinjayar da ko ɗaya ba sai dai kowanne a cikin hudun an haɗa shi da filu ko amal fili ko qablal fili ko yawmul fili ko ba'dal fili aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani sahabi ya tambaye shi ka ba mu labarin kanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne addu'ar annabi Ibrahima da ya addu'a rabbana wa fihim rasulan minhum to ni ne wannan addu'ar Allah ya ni ne kuma bisharar da annabi Isa yayi ni ne bisharar annabi Isa yace sannan ni ne kuma wanda mahaifiyata da ta ɗau ciki na sai ta mafarki haske ya fito daga jikinta ya haskaka duniya gaba ɗaya to ni ne wannan ni ne lokacin da ana shayar da ni a cikin banu sa'ad ina ɗan shekara hudu ko biyar mala'iku biyu suka zo suka tsaga na suka ɗauko tasa suka yanko wani abu a ciki suka ɗauko zuciyata suka saka a cikin wata tiyata ta, ta mala'iku suka sa yanzu gashi ana jira ana amaliyatul jira wato uh, operation da ake a sawa mutum abu ko a cire wanda ya zama ruwan dare yanzu suka saka shi a cikin wannan suka wanke tas suka ɓancina wani nama sai suka mayar suka dasa suka shafe ƙirjin. da wani sahabi yana faɗa yake cewa muna ga alamar shatin wannan tsagar har yanzu a cikin kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗe wannan kirjin yace suka wanke zuciyata suka dasa sai suka ce a auna nauyinsa da al'ummansa yace aka saka mutum goma a sikeli aka sani a sikeli na rinjaye mutum goma aka sake sa mutum ɗari aka sani a sikeli na rinjaye mutum ɗari aka sa mutum dubu aka auna ni da mutum dubu ɗin na rinjaye mutum dubu suka ce ku bar shi haka inda za ku auna shi da duk al'ummarsa shi kaɗai sai yarin rinjaye su yace to ni ne wannan haka haihuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama haihuwa ce wacce ta kawo duniya haske ta kawo duniya alheri ta kawo duniya albarka ta kawo canji da revolution na rayuwa a siyasa da tattalin arziki da zamantakewa kuma inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guri ne da ya kaurin suna wajen rikici wajen rigima wajen rashin haɗin kai wajen wato ainihin wato abubuwa sun yi zafi sun yi duhu sun yi diɗin sai Allah ya fito da wannan haske a wannan guri saboda haka a abubuwa sun faru da yawa a cikin larabawa na ƙisoshi wasu sun tabbata wasu su tabbata ba wasu kuma ana ba da su har yanzu ba a san isnadin su ba na wato abubuwa da suka yi ta faruwa kafin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibnu kasir a cikin littafinsa na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo waɗannan wanda kuma akwai sahihu sira wanda Sheikh Muhammad Nasir dini Albani ya tantance ingantattun rawayoyi akan wannan ya kawo a ciki da sauran malamai da suke bin diddigin inganci a bangaren sira duk sun bi waɗannan tsari na yadda za a tantance waɗannan ruwayoyi kuma a ware su. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kaɗai ne a wajen babansa, shi kaɗai ne a wajen babarsa. ba shi da shaƙiƙi ba shi da li'abdi ba shi da li'ummi babansa kaɗai ta aura babansa babansa kaɗai ya aura don haka shi kaɗai tak aka haifa a gidansu ba wanda zai ce shi shaƙiƙin annabi ne ko li'abdin annabi ne ko li'ummin annabi ne ko ɗan agolan gidan annabi ne babu babansa shi kaɗai ya haifa babansa ita kaɗai ta haifa babansa bai taɓa aure ba sai babarsa babarsa ba taɓa yin aure ba sai babansa to amma abinda malaman tarihi suka yi ittifaki mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama abdallah ya rasu kafin a haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai wasu ce yana ciki wasu ce da cikinsa wasu ce a'a an kusa sa wasu ce a'a da karamin ciki wasu ka ce a'a bayan an haife shi kaɗan ne ya rasu amma ruwa da tafi inganci yana ciki ne mahaifinsa ya rasu da aka bai ga mahaifinsa ba mahaifiyarsa bayan ta haife shi laraba suna da wata al'ada suna so suna ga yaron da ya girma a ƙauye to ya fi jarumta ya fi ƙarfin hali ya fi juriya shi kuma zaman birni in ba juriya ko yanzu ka kula wato ainihin waɗanda suka samu tarbiyyan zaman ƙauye sun fi juriya ko da a cikin birnin ne ko da wajen neman kuɗi ake da sana'o'i masu wahala za ga wanda suka fito daga karkara sun fi ƙarfin hali a kan 'yan birni wajen neman wannan shi ɗan birni ya saba da jin daɗi da bacci da mutuwan jiki da basir da shawara saboda baya motsa jikinsa sosai sai ga ko a cikin birnin yanzu sai kaga waɗanda Allah ta'ala ya ba arziki wanda suka zauna a karkara sun fi samun arziki so da suka zo birni ba sa jin tsoro ba sa jin kunya ba sa jin nauyi na su iya kowace sana'a amma shi dan birni ne sai ga ba zai leburanci ba ba zai sai da shayi ba sai kaga wani ya zo yana sai da shayi a unguwa kuma ‘yan birnin ne suke ainihin wato siyan shayin su kuma ba sa iya yin shayin. To nan za mu tsaya a sati mai zuwa insha Allahu za mu shiga cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk abin da ya faru a cikin maka. nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wato Umar Sa'idu Tudun Wada da Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum